ruwa har cikin ɗaki ruwa har kan wurin shimfiɗa ko da haka mutum yana kwance zai ruwa a kan gadon shi a kan shimfiɗarsa ya mamaye wannan ta tafi sai fari fari suka rasta mamaye gadon duk inda ta fari shi da wanda suka cinye mutu kayayyaki suka rika shiga musu gidaje suna damu nan ma ta tafi sai kwarkwata ga yadda ɗaya yana ta tusa kwarkwata na tana ta faɗowa a jikin ko ina cikin wando cikin riga a kansa ko ina kwarkwata duk tsaftar ka kuma wal ummala sai kwaɗi ta san kwaɗo ma ba abokin mu'amala ba ne Allah ya zubo musu kwaɗi a cikin ɗaki suka dame su cikin gidan a ofis ko ina faɗi suna tsalle a kansu wadda masu jini mutum ya ji ya buɗe randa zai sha ruwa sai ya zama jini ko ina jini kaga dole hankali ya tashi Allah ya ce wa rijin daga kuma rijin ita ce musifa da Allah ya riƙa zubo musu wadda a sakamakon ƙaryata annabi musa da suka yi suka nemi su ga allah waɗanne ayoyi ne sannan na karan shi ne suka ce farkon bahar shi ne tsagewar teku da suka shiga suka wuce su fir'aunan an sun ga tekun ya tsage kuma wanda da hankali ya kamata saurara kun biyo mutane ga ruwa ya kawo teku ta kawo ba gurin wucewa annabi musa da ke teku da sandai ruwa ya zama ice block ya sandare ya tutture sai ga hanya hanyar nan ga rairayi ga komai babu alamar ruwa ruwa ya dankare ta zama kankana ƙasa kuma ne dai ka gare rairayi hanyoyin guda goma sha biyu gwargwadon adadin bani isra'ila adadin kabilan adadin gidajen kowace kabila ta bi suka tsallake gasar sun mutu su nan da suka zo kafirai suka ga haka ga ruwan a sandare bai kamata su nutsuwa ka ce kai ai dai ba da kuma kai wani abin amma da yake ba hankali da su ma suka ce ai ga hanyar sassa ko sun ɗauka karama sai ta fir'auna ba saboda shi a kai wannan wallahi kai suka shiga suna zuwa su ciyar kogi Allah ya ce da kankara ta haɗe ta zama ruwa sai ga yakin nutsi a ruwa wannan duk ba ayoyi mai da su ne in akwai dalilan da zai sa mutum ya imani to ya kamata mu yi annabi musa da aka gwada na abubuwan ya kamata a imani amma ba a ba to na me za su nemi kai sai ka kawo aya ka za sai sun ga kaza sai sun gasa ba kamar na cewa ta kaba da lokacin tamfi wanda zai zai wanda ba zai ba kawai ba zai ba yadda dan mun bai musa ayoyi guda tara sai Allah ya ce fas'al bani isra'ila in ma kana da shakku ko kokonto tambayi bani isra'ila ta sha labari su suka yi gwagwarmaya da annabi musa to tambayi ka da haka ta faru a ja'ahum lokacin da musa din ya zo musu fa qala lahu fir'aun sai fir'aun duk da waɗannan ayoyin sai ya ce in ni la'azunuka ya musa masura musa wallahi ina kyautata da kan kai nan masturan an an sihirce ka ne ka ta taɓin ko kuma kai kanka mai sihiri ne a matsayin hikimar mafun ne amma yana sun kai kanka mai kawai matsafi ne ba wai an tsafe ka ba kai kanka matsafi ne mashur an tsafe ka kai ma matsafi ne kuma to kagan ba wuce ce wani tsafi yake ai ya gama ba zai taɓa yadda da shi ba ta kayan matsafi ne to ko me yayi ba za a yadda da shi ba tsafi yake yi me tsafi ne me tsafi sihiri ko kuma a ce shirka da hausa ke nan muke na. ba ka ce na matsafi ne ana nufin wani babban mushirki ne mai shige da fice mai aiki da aljanun in tsafi in tsafi ma wani mata za a fi rikicewa yake ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza kowane tsafi wani ba shi yake wani matsafi ne to ya san ba ruwanta da allah da abin da ya ba abin mamaki ne ita da amurka ni na kyauta da sannan tabbatar sai matsafi ne in eh, ni da abin nuka malamai suna zuwa galibi idan zan nuka zo ba a fasara ta da zato idan ta haɗu da inna kafinta ko inna a bayanta ta ne ta inni la'azunuka za ka yi zuwa ni na tabbatar inni zanantu a ni mulakin hisabiya to zanna anan ba za ta zama ta ba da ta haɗu da karina ta inna da anna innahu zanna allah yahud ba za ka yi yana da ba a ya tabbatar saboda inna zannu zato amma tare da inna a baya ko kafin ya zama tabbatar wace to da ta inna hu zanna inni zanantu inni la'azunnaka ya musa makura. ni wallahi na tabbatar kai inna matsaki kuma an tsace ka an gama shirya ta an gama shirya ka tsafi ne wanda an gama tsara an gama shirya ka قال موسى عن المساجد من قال له قال لقد علمت سيدي فرعون قال يا كاسني كيف كاسني ni ma na sani fir'auna ka sani ba ƙarya ba ne ma an zala haula waɗannan ayoyin da kake gani na goma da su wallahi ba wanda ya saukar da kai ka sani sai dai ka musamman ko a kafirta ne manyan arnan sun sani idan kana tattaunawa da su a jefi za su gaya maka gaskiya amma kawai da tsoron jahilai da wasu abubuwa da gyara ne su shi ke sa a cikin gani ba wannan mun za ce fara da kai ka sani kuma ni ma na sani kuma ka san na sani cewa waɗannan ayoyin da na zo maka su wallahi ba su hiri da ne ka san ba wanda ya saukar da su illa rabu samawa su wata ubangijin saumai ne ba kai ba ubangijin kasai ne kai da kake cewa ma kai allah ne ka san akwai ubangijin saumai da kasai shi ya saukar da waɗannan ba basira don su to ababen basira da wayarwa da wayar da kai ga bayin allah amma magana ka ce ba faɗa kai ma ka san ƙarya kake a hakika ba da gaske kake ba wa inni la'azunuka ni ma na tabbatar na ina da yakin ya fir'auna kai fir'auna masbura kai kuma wallahi masbur abin kyama ne mai kin gaskiya kuma shine masbur yani mamkur kai abin kyama ne na gaskiya kuma ba gaskiya ce a gaban ka kuma lalle Allah zai jefa ku ya wurga ku da fir'auna فأراد أن يستفزهم من الأرض فأراد أن يستفزهم من الأرض abinda من يستفزه من ke manyan gari kamar yadda muka fara a wancan aya wa in ka dula yasta sudduna ka min al ayi tunanin ya za a yi a ɗauki shi tantakat a lagwashi da makar kafirai sun yi tunanin a kore ka daga masar a ɗauke ka san ta kas a neme ka ala, shi ne al-istifzazu fil ard a je a shirya je da za a kore manzon Allah bayan nan kafiran bayan ma haka suka ga annabawa la na kuri zan naka kai nashi aiki ya nuhu wa lailan tantahi ya nuhu la takunanna min al-mazlumin za mu jefe ka za mu fidda kai daga bayan wani kuma sai ce za ka karanta minan mafurafin to shi ma ramar sai ya nufa waɗannan mutanen sun musa da dabanin isra'ila in ana so misira ta zauna lafiya sai an kori sai sun bar gari shi ne fara da an yadda ya yi nufin ya cire tantakar daga bayan kasa a ce a neme ta a rasa zuriya ma ba su isa ma'ana a kakkaɓe su gina shi ne fara da ya ta sizar ya yi nufin ya kakkaɓe su daga bayan ƙasa daga misira ke min al'arzu fara da ya ta sizar min al'arzu wato ya mutu jana'i ya kore to shi bai mutu wala ce ba a gara kana shi sai muka dalmiyar da shi a ruwa wa mamma abu jami'a da waɗanda suke kare shi gaba ɗaya su kuma bani isra'ila muka gada musu da ƙasa kamar da Allah ya biya wa annabi su ma idan suka ne musu karkaɗe ka da ƙarshe ne zai bayan ne zai zai biyo bayan Allah to idan suka ne musu karkaɗe ka su ma ba za su gaba da zama a garin wallahi وإذا يخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك وخلفك إلا قليلا وما أنت كذا بيتك وما أنت an kuwa sun zauna a garin ta wani lokaci kamar da muka faɗa sun zauna shekara ɗaya da rabi allah ya kakkaɓe su duk waɗanda suka yi wannan bisa ɗin kora annabi wallahi ta ba su ƙara shekara biyu a duniya suka je yakin badar duk an karkashe kuma shi ya ci gaba da zama a duniya kuma ya ma shigo garin ya mallaki garin ya ci garin da ya ci maka ta zama ta a shekara ta bakwai a lokacin da su kuma gaba ɗaya babu su a duniya shi ma Allah ce ya yi niyya ya kakkaɓe bani Isra'ila daga bayan ƙasa fa agara kana huwa man ma'ahu jami'a sai da shi da waɗanda ke tare da shi muka dilmi yadda su a cikin ruwa kakkaɓin su ba wanda ya yi Allah ya ya wa kullum min bayan ya mutu bayan ya kare bayan shi mun karkaɗe shi sai muka ce wa bani isra'ila uskunul arda ku je ku zauna a ƙasar nan wata ƙasar wasu ka ce misal inda ya wani wasu ka ce a ai Allah ya tsawar mun ce ku tafi al-muqaddasa ita ce sham ku tafi sham ku je ku zauna ko da aka suka suka mamar garin suka je suka zauna a sham fa idan ja'a al akhirah idan alkawarin lahira ya zo wasu ka ce akira ana ana nufin lahira wasu ka ce a maganar farko ce ta dawo wadda aka faɗa a farkon sura akwai faida ja a wa'adu ulahu muhan ba a suna alaiku da wadda kuma wajen akira da aka ce za su yi sako da na ɗaya da mai a farkon sura ko da su zina su da marmatai wanda ta abin na wani kabira idan barna ta farko ta zo za mu lallata muku wanda za su tandana muku azabu idan na bi ma ya zo za mu tattaro ku wata ka ce wancan barnakin ta biyu sai da ja a wajen akira idan alkawarin wata na biyun ya zo shi kenan duk ina bikin lafifa, za mu zo da ku wato tari tari lafifan wato jama'a jama'a mu tattara ku wuri guda domin ku ga abin da zai biyo baya idan kun yi barna za ku ga abin da zai biyo baya wasu kuma suka ce akwai ba za a wa da akira idan karshen duniya ya fita alamomi ne daga alamomin tashin alkiyama Allah zai tattare bani Isra'ila a guri ɗaya kamar yadda yau ya tattare su a Isra'ila duk inda ka ji a duniya ba inda za ka ga Yahudawa sun guri ɗaya ba sa yawo a duniya sun tattara Isra'ila suna tafar na abu su to kadai Allah ya gama tattali shi ne jiri na bikin da suka wannan wajen ya gama bayani game da tarihin su da bayanan abubuwan da suka faru a maka dangane da sha'anin wato kafiran maka da suke ta kokarin sai sun ga bayan annabi sallallahu alaihi ba. karshe Allah ya ce wajen bil haqq wa bil وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه kaga wannan Qur'ani wallahi da gaskiya muka saukar da shi ma'ana da gaskiya dan tabbatar da gaskiya muka saukar da shi ba dan wasa ba ba shirme ba don tabbatar da gaskiya don duniya su zauna lafiya don a yi hukunci don kowa ya san hakkinsa don a san akwai allah muka sauka da shi wa bil zan anzalna wa bil na zara kuma da gaskiyar ya sauka shi qur'ani ya sauka ne da gaskiya da adalci da tsarewa daga dukkan shaidanu wa ma'arutar nasa ba za zalla ba ma aiko ka ba illa bashira sai dan ka zama mai yin albishir ga duk wanda ya bi allah wa nadiran mai yin gargaɗi ga duk wanda ya saba wa Allah cewa akwai azaba ta kusa ko ta nesa da za ta same shi Allah ka sani na hannun muke karanta shi muke jin sa muke koyar da yaran mu shi wa ƙur'anan wannan wani irin ƙur'ani ƙanahu da muka rarraba shi daki daki ɗaya bayan ɗaya tura bayan tura aya bayan aya ido da ido komai a layi yake da ganci da tsari ba wanda ya san ya kalli ƙur'ani ya san ai da hankali ya tafi da shi ba da ka tafi da sau in kana bibiyar ta rubuɗi rubuɗi sannan ya sumuni ya su ya su zirɗi zirɗi wallahi za ka san cewa wato gwanayen da suka tsara su ba wai da cikin mutane da suka shirya su farko ubangijin da ya saukar da shi ya saukar da shi daki da shi ita ce mu shekara 22 ko ba kamar kamar yadda Allah ya cewa la ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira sai sallar ta goma ga wani misali sai mun zo maka da mafi kyau mafi dacewa abin da zai fi wato zai fi nan Allah ya shirya abin da kwarin yadda ya kama to mun saukar da shi yadda ya ganshi daki daki din nan daga sura sai zuwa daga aya sai aya kuma an san komai nasa an ki ke komai le ta. fara hu alam nan dan ka karanta mutane ala muktin ala muktin menene ala muktin wasu malamai suka ce a bisa sai an ja tsohon lokaci ana karanta ba da gaggawa a halittu shi sai an zaune ka taba ganin hajjar ta guda ne a kwana biyu a kwana uku na'am an samu yan baiwa irin sa limamin zubari wanda ya haddasa burani kwana tamanin kwana tamanin ya a burani alimamin zubari kamar da za a jefa an samu kuma yan baiwa da suka haddasa shi a wata shida ni na wanda ya haddasa shi a wata shida an kwalla ne ma a garin gomel wallahi saboda yin da ɗan kwallo ya ce kai ya koma da allah ya je rike kansa ya rika karatu wallahi sai da hajjat ibrahim ya wata ya bai tafi ta islamiyya ta madina ya karanta fannin qira'a yanzu ya daina na abu ya zama babban malami wallahi na san shi har ya ja mun baki wallahi na yi wa abu a wata shi bai hajjat ibrahim haka ana unguwa uku ma na gwani hajjat ibrahim a wata shida to abin himma in ka sa kanka ka ajiye komai in Allah ya shirya da za ka samu to amma sai an zauna ka ga ga jami'ar da ta tashi karka ukun dare za su tashi kai kana bacci ta tashi karka uku suna sai suna sai har gari yawa in an yi sallah masu dora da dan fita a biya nema abinci a dawo karfe uku na rana tashi goma hakuri suke dauriya suke kai kana nan kana yawo a gari kuma kana so ka haddace Qur'ani ai ba zai ba Allah ta ala muktin wallahi sai an zauna an bauta ka tabbai su wanda duk wanda ya haddace Qur'ani da Allah a titi ka haddace Qur'ani kana yawo kana tafin kana wasa ko kana duba ta su ba ka haddace Qur'ani ba ka san da qur'ani ya gagara wasu suka koma wasu a yi ta aisha aisha su rufe kawai kana bude lafta za ka tattattattattatta kona ta jiko da ka bude ya gwada duk surutun manzan kuma ya dauka wajen a wata wallahi wallahi ba ta lokaci sai kirme wani ma ya rasa abin da zai turo sai ta turo wani hotunan jirgin kawai to babu abin yi amma ibrahim ka ce qur'ani da ka hada shi ka ajiye wannan wayar ka ɗauko ta dubu biyu ta ishe ka wadda ba wasu asiri ita za ka riga kawai ka saurari magana ta amma idan za ka yi tafi ko za ka yi wasa wallahi da za ka haddace ƙur'ani ko ka haddace ko sai ya gudu to kalka wani jahamu ai ana tura ta nan an tura ma azun malam wani tafsirin malam wani duk ajiye wannan kai ka je ka zama malam wani ka zuwa ne ka je kai karatu ka wani ka sai kuma duk da ka buɗe za ka gan shi shine kai wallahi wallahi so ban ce laifi ne ba amma dai abin da muke nufi in ana so a haddasa qur'ani muke magana in ana so a haddasa qur'ani sai an ba shi lokaci an ajiye komai amma akwai abubuwa na alheri da za a ana turawa musamman waɗanda kuna mu'amala da su waɗansu ɗaliban ilimi ne waɗansu malamai ne za a ana tura abubuwa masu kyau masu amfani wasu suka ne wasu abubuwa ne na ƙaruwa waɗansu kudubobi ne masu kyau waɗansu kalmomi ne na faɗakarwa da ana tura masu amfani babu abin da babu alheri cikin a wata zai masu abu suna na ruwa masu kyau masu amfani tun da duniya ta zama haka ta zama haka sana hanyoyi ne na zumunci tsara ana zumunci ana gaisa wanda ka daɗe ba ka gan shi ba za ka gan shi a wata ko ba ka gani wani kuma har duniya ma ta tashi ba za ku haɗu ba sai dai a wata ba za ku haɗu ba wani kuma wani wani tsohon ɗalibin ka ne ko wata tsohon ɗalibin ka ko sai ta aiko ma mala ai na ganka kaza kaza kaza ni ce wancan ce kara ishirin da ka sani ka ma manta da ita ta manta da kai sai ga ni zumunci da wani su wannan ba zai fi bane daga lokaci zuwa lokaci idan mutum ya yi amma muna magana ɗalibi na ilimi mai sanya zama malami da ƙarfin shi in da hada qur'ani ba to shine wa qur'anan farahanahu laita qara'ahu ala nasi ala muqsin wasu kuma suka ce ala muqsin shine dan a zauna a yi tadabburin ta kenan duk zai dauka ma'ana guda ta kamar da a shek nasir su ya faɗa ala muhlin abin shi sannu sannu da ya tadabbaru wato abin shi sannu sannu ko da ba za a haddace ba abin shi daki daki a gano abubuwan da ke ciki a ɗauko suratu fatiha a yi sati biyu sati uku wata ɗaya a kanta in aka ce za a bi tafsirin da daki daki da abubuwan da ta kunsa sai a daɗe suratul bakara ɗin nan ala muftin bai na abdullahi ɗan umar sai shekara takwas a kanta game da imamu malik ya rubuta cikin muwaɗa shekara takwas yayi a suratul bakara har ma wata ruwaya aka ce sai da yin walima ya gama bakara anas dan maliki ya ce kamar da imam al-azurri ya fada a cikin akhlaqu ya ce yace kana rajul fina idan qara'a surat al-baqara wa ali imran jadda a zamanin annabi mutum ya sauke suratun baqara da ali imran ya zama malami amma ya ake saukar shine ana bi da tafsiri da bayani daki daki sai ka yi aiki da shi a maka bayanin luga bayanin ma'anoni bayanin manufar Allah me ake nufi me ake nufi amma da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar suka ce annabi baya wuce mana aya goma zuwa kasa sai mun iya bakin mu ya iya mun haddace mun yi aiki da su sannan a cigaba shine ala muktin din linta abu ala nasi ala muktin ma'ana ba zuku ra'ayi kai ba zuku falan nazidakum dandana ce an sauke a zo a yi bikin sauka wannan bikin ko shi ya fi damun mutane ne in aka zo aka ƙwanƙwasa kan kuma babu ƙurani ke da kika yi sauka an ba shi alloko to karantar ƙurani sai da ka jana ƙala ƙala ya ƙi karantuwa babu haddar karatun ma daidai ya zo ɗin da wasalinsa daidai ba zai zo kawai zuku ɗin aka yi an yi biki ta tafi gidan miji ta rafi ta allah kenan kila ma mutum shi ko dukun ma ba kaga karatu ya ɗanyin tuki nan ya sake lalacewa Allah kiyaye inda ma ta samu wani ana ramma ne ta aura kila ta dora karatu ya ci gaba ba da aka gaskiya abinda wani ne yake kaga wannan qur'ani mun saukar da shi lalle dake dake dan ka karanta mutane hajjita dan nisan wannan zanna hutanzila kuma allah ya tunan saukar da shi tsarin daki daki shari'an ba shari'an a cikin da uku ba da gaggawa muka saukar da shi ba mu farraka shari'an ba shari'an fi yin talatin ashirin na sama kula ni nuni ubangiji ya ce ka ce ko ku yadda da shi aula tu minu ko kanku yadda. yarda Allah na cewa in kun gada muku yadda, in kun gada makar ku yadda, to ku tsaya ku ji innal ladzina utul ilma min qablihi waɗanda aka ba su ilimi kafin zuwan Qur'anin nan akwai waɗansu tsararru da su Abdullahi bin Salam cikin Yahudawan da cikin bayan Allah na gartattu waɗanda aka ba su ilimi tun kafin zuwan Qur'anin nan idza yutla alaihim idan ana karanta musu waɗannan ayoyi ya fi runa da tsakanin sujjada wallahi faɗuwa su ce a kan fuskocinsu da yi sujjada ga Allah suna sanin cewa wannan abin gaskiya ne wa ya kudo na subhana rabbina sai su ce tsarkin ya tabbata ga ubangijin in kana wa da rabbina na mafula lalle alkawarin ubangijinmu da yake zai yi abin yi ne tabbatacce ne abin aikatawa ne zai zartar waya kaduna da alkani suna faduwa akan fuskokinsu ya kun suna zubar da hawaye suna kuka waya zai dohun kusu'a yana kara musu tsoron Allah da haka ba ku roku kuka maka in kun yi Allah yana da waɗansu bayi da suka gane shi suka fahimce shi kuma suna bin sadaki da shi sauran ayoyin Allah ya ce Wata biyu da suna cewa wato wani lokaci sai su ji manzo Allah ya ce ya Ar-Rahman ya kira Allah wani lokaci ya ce ya Allah yana kira Allah Ke wai kai Allah naka suna nawa ne da shi ka ce da Ar-Rahman ya zaka ce Allah to wai wanne ne na gaskiya ba su san cewa Allah yana da sunaye masu yawa Allah ya ji ɗaya ne wani da wallaha ka ce ko ku ce Allah ku kira Allah a wai da Ar-Rahman ko ku kira ar-rahman ayyan ma da duk wanda kuka kira cikin sunayensa to sunansa ne ya dace da shi falahu asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa masu tsafta wanda suka dace da shi wanda ya rasa kansa shi wanda suka dace da shi wala ta jahar bisa lafika kar ka bayyanar da karatunka na sallah wala ta fatis biha kuma ka koyi ta mai ake nufi da kai ka bayyana kada kuma ka koyi waɗansu malamai suka ce ana nufin ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko magana a kan sallolin guda biyar ma'ana ta biyu yanayin halin da kake fiji da kafirai in ka zo kana sallah kar ka daga murya kana karatun qur'ani in suka ji za su yi qur'ani ba'a za su gaji qur'ani to kai karatu da kasa shine ma'anar farko wala zai da harbi salatuka ya manza la karkata ga murya ta bayyana da karatun sallah suna ji su ne maka ba a wayannan mushrikai suna zagin qur'ani wala to kafin bi haka kuma ka koye gaba daya ka rika yin barbarin yadda za ka ji da kanka kai ne kada kake ji ne ma'anar farko ma'ana ta biyu suka ce ana nufin an raba salloli ne akwai sallolin da ake bayyana karatu akwai wanda ake koyewa na fata mun gane sai to wala ta da bi salatika kulliha kar ka bayyana da ka a sallah baki daya a zahar la'asar na garu ba isha duka yi da a kar ka yi wala ta kafin biya karka ɓoye sai zan to wasu ka bayyana a zahar da asar a ɓoye magariba da isha da asuba a bayyana kaga an raba shi shine wala ta kafin biya da jibai da zalika sabila ka ta barki madaidaici a tsakanin haka wasu ka bayyana wasu ka tsoro ko kuma kana yi a bayyana kar ka daga muryar ta kada kuma ka yi kasa ka da ba ba'a ci ka gwargwadon yadda za ka biyar da kanka ba tare da kafirai sun yi maka ba abu wa kula alhamdulillah ya nadala ka ce alhamdulillah ya ta tabbata ga Allah Allah ne lam yattakhidh walada Allah da bai riki da ba kusa kusa ba shi da ɗa subhanahu wata ta'ala walam yakul hu sharikun fil mulki kuma a cikin sarautarsa a cikin ikonsa a cikin mulkinsa ba shi da abokin tarayya ba shi da assistant ba shi da deputy a ce ga mataimakin Allah in Allah ya gaji ko Allah baya ko Allah ya yi bacci ko Allah ya yi tafiya shi zai tashin oba a ina wani aiki ne na mutane mulki na duniya kowa yana da assistant yana da deputy amma shi Allah ba shi da walam ya kulla hu min az-zulli ba shi da wani mazubunci wanda zai zubunci lamarin saurai saboda ya kaskanta saboda kaskanci saboda ubangiji ta'ala ya kasa Allah ba shi da irin wannan duk malakin da kaga su masa aiki ya ba ta aiki ne office office ɗinsu kowa da aikinsa Dan shigar mulkin dan kasantuwar mala'ikun su haka bauta gare shi wata mala'ikan wahayi wata mala'ikan mutuwa wata mala'ikan kaza wata shi ruwa yake a hannunsa duk ruwan da za a yi kawai dinsa ake zuwa wannan cikar mulki ne kuma hakan da suke yi bautar Allah ne amma ba idan suna taimaka mishi ba wa ka kabbir ta Kabira? Allah ya ce ka girmama shi ba girmamawa ka kamba ma shi kambamawa ka mutunta shi mutunta wannan shi ne a takaice karshen wannan sura mai albarka abin da muka faɗa daidai allah ubangiji ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki wanda muka yi kuskure allah ya sai mana ya kankare mana zuwa akwai wani yana tambaya yake ya halatta a goma karshe bayan mutum ya yi sallar tarawihi da kuma shafa'i da ukuri idan lokacin tahajjud ya yi kuma ya fita zuwa masallaci domin yin tahajjudi babu laifi babu laifi kawai malamai suka ce ba zai maimaita shafa'i da ukuri ma'ana za a yi wuturi shi kenan ya riga ya wuturi in kuma yana so ya je tahajjudi to ya bar wuturin sai a ƙarshen dare ma'ana ba zai wuturi ba sai ya bari sai ya je ƙarshen dare sai ya wuturi tare da liman to insha Allah ya yi wannan kuma ya ce, kamar yadda aka samu daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya hada abubuwa guda hudu Allah zai gina mishi da aljanna wanda ya tashi da azumi wanda ya kai jana'iza wato aka yi jana'iza da shi wanda ya duba mara lafiya da kuma wanda ya yi sadaka wato a rana ɗaya kenan azumin ya haɗa har da ramadan kenan ko sai ba ramadan ba a ai azumi fara ta ambata wato an fada ne saboda a lokacin da alibi yake magana ɗin ba ramadan mai. a lokacin a ba a da cewa wani zai tashi da azumi ana so a nuna zaburarwa game da aikin alheri an waye gari da safe annabi ya ce yau waye gari waye waye gari yana azumi abubakar ya ce ni ne ka ga nuna ba ramadan ne a lokaci to ka ga magana azumi ya kai to yanzu a ramadan ne ka waye gari kana azumi ka da an ce gagawa ta ta mutu ka je gurin jana'iza aka yi sallar gawa da kai Haka ne aka binne tare da kai ka zo wani mara lafiya ka je ka duba shi ka zo ka yi sadaka duk a rana ɗaya ka ka haɗa goma ta ne annabi ya ce duk wanda ya haɗa wannan a rana ɗaya bai ce sai a farilla ko ba farilla ba ya ce sai ya shiga aljanna ma fi tamana tsatsun jibrin illa da kalin janna Allah ya samu da Allah ta'ala za mu ga insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك